This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16 kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voa voahausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Aiwa. shugaban hukumar zaben kasar rwanda ya ce ga bisa dukkan alamu sakamakon kuri'an ra'ayin jama'a ya fara bayyana a fili cewa 'yan kasar sun jefa kuri'ar amincewa da sakewa dokar kasar ma, wanda hakan zai bawa shugaba paul kagame damar sake ɗarewa kan karagar mulki a wasu lokuta tsayawa takara har wasu lokuta uku kuri'an jin ra'ayin jama'a na jiya juma'a yana neman sakewa kundin mulkin kasar gyara ne wanda zai rage adadin tsawon mulkin shugaban kasar daga shekaru bakwai zuwa shekaru biyar to amma wannan ba zai shafi shugaba mai ci ba wato paul kagame zai samu damar tsayawa zagaye na uku na tsawon shekaru bakwai kana na wasu shekaru na tsawon shekaru biyar biyar bayan wannan jami'an sun ce kashi 98.1 daga cikin yankuna 21 na yankuna 30 wanda wannan yana nufin kashi 70 na adadin mutanen da suka rijistan jefa kuri'a su ne suka amince da wannan tsarin cewa a cire kagame cikinsa rahotanni sun bayyana cewa magoya bayan shugaban sun cika birnin kigali da murna salin da aka bayyana wannan sakamakon ga bisa doka dai shugaba paul kagame ya kamata a ce ya sauka daga kan karagar mulki a ƙarshen wa'adin mulkin nasa na ta shekara 2017 muddin dai wannan kuri'an jin ra'ayin jama'a ya kai ga nasara kenan idan ya ci gaba da cin zaɓe zai ci gaba da kasancewa kan ga mulki har zuwa shekarar 2034 kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya cata hanyar da za a bi domin samar da zaman lafiya a ƙasar siriya a wani taron ministocin ƙasashen waje da suka kwashe tsawon ranar jiya juma'a suna yi a birnin new york na ƙungiyar ganin an samar da zaman lafiya a ƙasar ta siriya sun amince da matsayar da taron ya cimmawa kamar yadda sakataren harkokin wajen ƙasar kasar waje na amurka john kerry yake cewa wannan matsaya da taron ya cimma wata alama ce ta nuna cewa daga yanzu fa duk wani mai ruwa da tsaki a ganin an samar da zaman lafiya a kasar ta siriya da ya kwana da sanin cewa za a daina kashe mutane a kasar ta siriya wannan hakan ya kawo jiki matsayar da taron da ya cimma sun hada da goyon bayan shata shimfiɗa mulkin demokuraɗiyya a kasar ta siriya wanda kasar ta fara tun can farko kuma take da goyon bayan majalisar ɗinkin duniya haka kuma ta amince da samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa a cikin watanni shida kana a samar da zaɓe a cikin watanni goma sha takwas sai kuma batun dakatar da buɗe wa juna wuta tare da ci gaba da tattaunawa tsakanin gwamnati da masu faɗa da ita sai dai batu na ƙarshe mai kuma muhimmanci ko mai sarƙaƙiya da ba taɓo ba shine makoman shugaba bashar al wanda ya zamo babban takaddama tsakanin ƙasar rasha da sauran ƙasashen turai an kashe falisdinawa uku bayan wata gama da suka yi da sojojin isra'ila a zirin gaza wannan dai shine irinsa a cikin watanni uku wanda kusan kullum ana samun kwatankwacin sa sojojin na isra'ila dai sun kashe waɗannan mutane ne ta harbe su na farko wanda direba ne ba ne da ya yi kokarin auka musu da motarsa a garin silwat da ke kusa da birnin ramallah da ke yammacin kogin jordan shi ko ne na biyu sun harbe shi ne a bakin iyakar da ke gaza lokacin da ya kokarin tsallaka bakin iyakar isra'ilan kana mutum na uku sun kashe shi ne jiya juma'a a wajen zanga-zangan sati-sati da falastinawa suka saba yi tare da addu'o'i a bakin iyaka da gaza na nuna ƙiyayya na mamaye su da aka yi tun dai daga ranar 19 ga watan satumba ne aka kashe isra'ilawa su goma sha tara da wani ɗalibi ba amurke ta hanyar daɓa musu wuƙa wasu kuma aka harbe su tare da banke su da mota Sun, wannan ya sa yanzu haka dai isra'ila ta dawo da tabi'an nan na rusa gidajen falasɗinawa da suke zargi da kai musu hari sai dai ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na sassan duniya daban-daban sun yi allah dare da wannan al'amari labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban ƙasar cuba raul castro ya buƙaci gwamnatin amurka da ta daina bayanai a kafofin gidajen rediyo da talabijin wanda ta take gani illa ne a gare ta musamman lokacin da ƙasar ta cuba ke ƙoƙarin ganin an ci gaba da inganta hulɗar da ke tsakanin ƙasashen biyu shugaba raul ya yi wannan furucin ne sa'ilin da yawa 'yan ƙasar jawabi ta gidan talabijin ya ce muddin ana so a ci gaba da kyakkyawan dangantaka tsakanin su da amurka to ya dace ta ajiye tsoffin manufofinta game da kasar ta cuba ya ce har kwanan gobe gwamnatin kasar amurka tana watsa shirye-shirye zuwa cuba ta rediyo marti da talabijin marti duk da cewa waɗannan kafofin yaɗa labarai suna ƙarƙashin hukumar kula da wannan gidan rediyo ne na murya amurka haka kuma castro ya soki lamirin hukumar shige da fice na amurka cewa har yanzu ana barin 'yan kasar na cuba suna zama cikin kasar amurka da zaran sun isa bakin iyakar amurka ya ce kamata yi a bi doka da oda kafin a bari duk wani dan kasar cuba da yi yunkurin shiga amurka tare da mutunta dokokin kasa da kasa na cuba da ke da nasaba da fito da ke nasaba da fita ko kuma zuwa wata kasa ƙungiyar ɗan takarar shugaban ƙasar amurka a ƙarƙashin jam'iyyar democrat bernie sanders ya maka kwamitin kula da harkokin kamfe na jam'iyyar kotu jiya juma'a daukan wannan mataki ko ya biyo bayan kulle rumbun tattara bayanai ne na masu jefa kuri'a labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi. gidan kashe ahu kowa ya kashe ta ya barna duniya gidan kashe ahu kowa ya kashe ta ya barna duniya mu bi ta a sannu Shin duniya gidan kashe ahu kowa ya kashe ta ya barna ga wani ya kashe sisi ba. sannu to duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu duniya ƙasan matalauta to duniya akwai ma'azinta duniya ƙasan ma'azinta to duniya akwai matalauta a duniya akwai ma'azirta to duniya akwai matalauta to duniya mu bi ta a sannu. To ma da layo me muke tafa da su ne cikin rahotannin namu. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahoto na farko da na biyu za su yi magana ne a kan rigakafi. Rahoto na uku zai yi mana magana ne akan yanayin da ake ciki game da harkokin kiwon lafiya a faɗin jihar Jigawa. A rahoto na hudu kuwa zai yi magana ne akan cutar sida mai kare garkuwar jiki wato HIV. Baya ga waɗannan a cikin shirin in kunne yaji, muna tare da Malam Harisu Safiyanu Shugaban ƙungiyar masu ɗauke da cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV ta babban asibitin dutse a inda zai ba masu ɗauke da cutar shawarwari sai a kasance tare da mu. Amma kutuna cikin ma'azinta ta kusa akwai Talakan cikin wanda ya yi gida ya yi moto ga kuɗi kuma tingin ina da kanan sawa ya ki gode Allah ya yin alheri shi ne talakan cikin ma'azurta Gwamnatin jihar Kano na fatan rigakafin cutar shan inna da aka gudanar a wannan watan na Disamba zai ɗara wanda aka gudanar a watan Oktoba da ya gabata. Wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu na ɗauke da rahoto daga Kano. Kwamishinan Lafiya na jihar Kano, Dr. Kabir Getsa ne ya bayyana haka yayin da yake duba yadda ayyukan gudanar da rigakafin ke tafiya a jihar Kano. ya ce a watan da ya gabata na oktoba an samu gagarumin nasara inda ya fatan a wannan karan za a dora a kan waccan nasarar da aka ci a watan oktoba kuma ganin yadda muke ganin sakamakon wannan zagaye da muke na disamba shi ma muna da kyakkyawan zato cewa aikin zai yi kyau kamar yadda wancan ya yi kyau ko kuma ma ya wancan saboda haka gaskiya na yaba da yadda ma'aikatanmu suke yin aiki da kuma yadda aka shirya aikin matun farko fata na shine cewa za mu ci gaba da zagi damtse domin mu tabbatar cewa wata sha tara da suka rage mana ba mu ƙara samun bullar wannan cuta ta shan inna ba domin a cire ƙasarmu daga jerin sunayen ƙasashe masu ɗauke da wannan kwayar cuta insha Allah. ya batun tirjiya yake a game da wannan aiki a wannan lokaci to gaskiya matsalar turjiya kusan yanzu zan iya cewa mun wuce nan domin aka duba alkalman da muke samu a wannan aiki za mu ga cewa ba ma samun turjiya kamar yadda muke samu a baya wannan kuma ya faru ne sakamakon haɗin kai da goyon baya da muke samu daga al'ummar jihar kano kuma a wannan gaba ne nake ƙara kira a kansu da su daɗa jajircewa su ba mu goyon baya su ba mu haɗin kai domin koran wannan cuta gaba ɗaya daga wannan ƙasa tamu aikin nan ya zo ƙarshe nan da wata sha tara in allah da muna fatan cewa za mu gama wannan aikin kwata-kwata na yaƙi da cutar shan inna sannan kuma mu ɗauki sauran cututtuka wanda suke yaran mu a wannan jiha tamu. kwamishinan lafiya na jihar kano dr kabir getsa kenan a bangare ɗaya na tambayi shugaban masu ɗauke da larurar cutar shan inna na jihar kano alhaji aminu ahmad tudun wada shin kowane dabaru suka yi amfani da shi a lokacin da mutane ke bijirewa karbar rigakafin cutar shan inna wajen shawo kansu lokacin da aka fara harkata a najeriya duk wani wanda yake ƙoƙarin ya sanya za a goge wannan larurar polio a najeriya sai da ta gagare shi a wani matsayi ku aka jawo ku cikin wannan harka an jawo mu ne a matsayin mu nuna kanmu zahiri ba baɗini ba menene zahiri ba baɗini ba mu ne wanda wannan nakasa ta kama karara kuma shi bahaushe ko ɗan arewa ko ɗan najeriya baya yadda da abin da za a gaya masa cewa guji kaza saboda kaza amma idan ya ga zahiri zai yadda da ita dalili wani dabaru kuka amfani da shi a wannan lokaci dabarun da muka amfani da shi a wannan lokaci shine na mu fito ƙarara mu zo ƙofar gidanka mu tsaya komai girmanka komai kankantarka komai ka komai talaucinka ka ce kana son ɗanka ya zama kamar mu in ɗanka ya zama kamar mu fa ba zai zama soja ba ba zai zama ɗan sanda ba ba zai zama mai wasan ƙwallon gaba ba zai zama mai noma ba zai rasa rayuwarsa kashi 85 to wannan abin ta sa jama'a suka ce to abin da ake nufi da polio kenan muka ce musu eh ba aljani ba ne cuta ce wacce a kazanta ake ɗibanta to wannan layin da muka biyo har yau kuma shi muke bi na muje har gidanka idan ka yi tirjiya wanda muna muna karewa Allah godiya da yau watan mu goma sha bakwai a Najeriya ba a samu mai wannan nakasar ba. Shugaban kungiyar masu ɗauke da larurar cutar shan inna Alhaji Aminu Ahmad Tudun Wada kenan. ana sa ran a wannan watan dai a jihar kano za a kai ga yara sama da kashi casa'in da biyar da aka kiyasta za a gudanarwa da wannan rigakafi a wannan watan muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano najeriya A jihar Kaduna an samu gagarumin ci gaba ne wajen karuwar yara a wajen allurar rigakafin yau da kullum, in ji Malam Mudassir Lawal jami'i mai kula da rigakafi a asibitin kula da lafiya matakin farko da ke bomawa a karamar hukumar sabon gari a jihar kaduna to gaskiya mu dai a bangaren wannan cibiya muna da cigaba sosai ta bangaren iyalai masu kawo 'ya'yansa asibiti daga claim masu zuwa duba mara lafiya sai kuma masu kawo 'ya'yansa rigakafi muna da su gaskiya bakin gwargwado suna zuwa kuma suna ba mu haɗin kai duk akan abin da muka kawo musu shawara da su da shi gaskiya suna amincewa hannu biyu a shekarun baya zaka zo asibiti kana neman wanda zaka yi ma rigakafi abin ya gagara sai dai mu zo da maganin mu koma da shi kuma maganin mu abu da wanda a cikin sanyi zaka zo da shi sai dai ka koma shi ya dau zahi a ga kina riga ya expire amma a yanzu zaka zo da shi ba zai ma ishe ka aiki ba a adadin duk watan duniya idan na yi to sai na koma karo magani ya nan Canada da aka wannan na samu ci gaba sosai ta bangaren samun masu zuwa rigakafi fiye da da akwai bambanci gaskiya ba ma kaɗan ba kalubalen da nake samu ga waɗanda suke kawo ƴaƴansu rigakafi shine akwai rigakafin da muke mayara tabbas yana sa yaran zazzabi gaskiya rigakafi yana sa yara zazzabi da dama sai dai in yaro aka mai farko ne zai zazzabi na biyu wani ba zai zazzabi ba na uku ma ba zai ba har gama mishi amma dai a farko gaskiya dole ya sa yaro zazzabi to wannan iyaye kasa wasu suke dawowa idan sun zo na biyu ba su dawo na uku ba in sun zo na uku na uku ba su ba su kadawa na hudu ba to wannan abin shine kalubalen da muke fama da shi kuma muke neman taimako akan a ce mu samu isasshen magani da mu ba iyayen yaran da suke zuwa kafi. idan muka yi yaro allurar rigakafi ya samu ya zazzabi to mu mun fi jin daɗi allura ta kama shi kenan sannan kuma garkuwar jiki da muke son yaro ci gaba da dore da ita to mun samu daga wannan bangaren to da wannan ne nake karaba su matan hakuri da su ci gaba da juriya zuwa wajen rigakafin nan saboda na tabbatar da na haifar da matsala a gare su kan sa su ki dawowa wata da ta ga kafar ɗanta ya san dare za ta ce ba ta dawo rigakafi ba ta gama kenan to mu wannan ba matsala bane ki dawo ki ga mana matsalar mu za mu nemi ta. a ko da nema allurar rigakafi ba ma ta nisa ba ta karyo kwana da gudu ta ce ta na kankamewa wanda an mai a rigakafin ne a lokacin kuma yana cikin zazzabi idan har yaron ki na fama zazzabi mai zahi to ba a san ka mai rigakafi ana so a kawo shi lafiya lau idan aka yi rigakafin in yi zazzabin ne a lokacin da aka yi mai rigakafin to wannan ba na matsala bane na wannan allurar da aka yi mishi ne to da wannan nake ba mata hakuri da su daure in sun ga wannan matsalai kada su dauke ta wata babban matsala abu ne wanda zai nemo ma ta garko jikinsa na kan an yi wani an samu zazzabin ba matsala ba ne. Duk da irin makudan kuɗaɗe da ake kashewa a harkar lafiya a matakai daban-daban mafi akasari al'amarin yakan kasance jiya yau. To koyaya al'amarin yake a jihar Jigawa musamman bangaren mace-macen mata yayin goyon ciki da haihuwa? Wakiliyarmu Halimatu Abdullahi na ɗauke da rahoto. Dr. Abba Zakari shine kwamishinan ma'aikatan lafiya mai ci ya yi ƙarin bayani. To idan kika duba abin da muka tarar a yanzu nan da ake miki magana har yanzu a jihar Jigawa kusan mata fiye da dubu ɗaya ne suke mutuwa cikin dubu ɗari ta wajen haihuwa. To idan kika duba kuma a ƙasa gaba ɗaya jimilla ta nuna bai fi ɗari biyar da arba'in da biyar ba amma a Jigawa muna da mata da suke mutuwa fiye da dubu ɗaya. Kenan ku jihar Jigawa kun fi samun kaso mafi yawa na matan da suke mutuwa. Gaskiya ne. To kin ga себя ta nan ba a samu cigaba ba haka kuma harkoki wanda suka shafi mace-macen ƙananan yara da dai sauransu idan kika duba ita harkar lafiya akwai abubuwa guda shida wanda dole su ne jigoginta to idan ba abubuwan nan guda shida ba kowanne an ɗauka an aiwatar da shi yadda ya kamata za ki ga cewa harkar lafiya ba za ta kama abu na farko shi ne cewa a tabbatar da cewa akwai tsari a jiha da kuma tsarin ayyuka wato plan bayan haka kuma a tabbatar da cewa kowane mataki na harkar lafiya alal misali ma'aikata ma'aikatan lafiya gunduma asibitoci da dai sauransu an sa ƙwararru su ne shugabanni wanda za su iya tafiyar da ayyuka a yadda ya kamata abin na biyu kuma shine cewa ma'aikata to abin da muka tarar gaskiya da muka zo bai ba da sha'awa saboda gaba ɗaya likitocin da suke jigawa ba su kai ɗari hudu ba wayansu asibitocin ma za ki ga bai fi likita ɗaya ko ko biyu ba in kika duba da yawan mutanen da suke jigawa wajen miliyan kusan biyar to za ki ga cewa lalle kan muna kan baya game da wannan har. Dr. Abba Zakari kenan kwamishina na ma'aikatan lafiya lafiya a jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halimatu Abdullahi, a jihar Naija kuwa masu fama da cutar karya garkuwar jiki wato sida ne suka koka game da yadda ake kyamar ɗaukansu aikin gwamnati. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na ɗauki rahoto daga Minan jihar Naija. Duk da yake dai an samu ci gaba sosai a fannin faɗakarwa da kuma raguwar masu mutuwa a sakamakon cutar ta sida, amma a ɗai gefen babu wani ci gaban da aka samu akan wariyar da ake nuna masu idan suka ji neman aikin gwamnati. Madan Angela Laki ita ce sakatariyar labarai na ƙungiyar mata masu wannan cuta a jihar Naija. Wallahi har yanzu ba samu sauki cikin shi ba ga yan wana da yawa wanda suna nan suna kai neman aikin ma ba kanta to me ake ce muku ne ba ce mana komai sai da dinga ce da za a duba za a duba za a duba in an samu guri za a samu bai har yanzu ba komai to amma da na san kun korafi a gwamnati ba wani abu da suka muku bayani ba abin da aka mana bayani To amma na shi gefen Mr. Pele Makel wanda sakataren kungiyar masu fama da sidar ne a jihar Niger ya yi hamdala ni akan ci gaban da aka samu ta fannin fadakarwa. Dan faɗakarwa da kuma a wadan kauda wannan cutan domin yanzu ba tsoron cutan ba kamar yadda yake a da ba da yau aka ce mutum ya kamu da wannan cutar ya ɗauka nashi ya kare amma yau da magungunan da ake da su a kasa yanzu bai zamanto a haka ba Dr. indua Janaidu kwararren likita ne kuma tsohon daraktan sashen masu fama da cutar ta HIV ne a ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Ya ba da tabbacin cewa an samu raguwar yaduwar cutar ta HIV kawowa yanzu. A gaskiya yana raguwa. In ka lura da lokacin da ciwon sida ya fito, mutane da yawa ba su san abubuwa da yawa kanta ba, ba su yadda za su kare kansu ba, ko kuma mutum ya samu bai san wani asibiti zai je ba sannan ga yawan mutane ya zama na saboda stigmatization mutane kunya suke ji su ji an ce suna da shi amma saboda maganar da aka ta faɗakar da mutane aka ta karantar da su mutane suka san shi sai zama na cewa waɗannan tsoron babu mutum bai da shi zai je asibiti sannan kuma ya san yadda zai kare kanshi da yake tsokaci akan korafin rashin ɗaukar masu fama da cutar ta sida aiki kuwa dr janaidu ga abin da yake cewa shine lokacin da muke cewa a cire stigmatization ya zama na cewa yanda za a ɗauki wanda bai da shi haka za a ɗauki wanda yake da shi so abin da muke so shine su yi kokari su sa himma yanda suna da quality da zai sa ɗauke su aiki dan yanda muke cewa shine su yi competing da wanda yake da lafiya shi ne mafita amma ba wasu ce ba a basu a basu consideration over wanda ba su da shi na farko kenan sannan na biyu kuma hukuma tana iyakan kokarinta amma mu abin da muke kira ga hukuma shine ta ƙara kokari especially ta wurin tabbatar da cewa magani an same shi isassu na ciwon sida asibiti dan ka lura har yanzu ga tallafi har yanzu ga yawanci mutanen tallafi ake samu Dr. Inuwa Janaidu tsohon daraktan sashen masu fama da cutar sida a ma'aikatar lafiyar jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuwa sai tattaunawar mu a cikin shirin in kunne ya ji A inda a yau Halimatu Abdullahi ta tattauna ne da shugaban kungiyar masu ɗauke da cutar sida na asibitin dutsen jihar Jigawa. Malam Harisu waɗanne irin shawarwari za ka bayar ga masu ɗauke da ƙwayar wannan cuta? Shawarwari da zan bayar ga masu tsoron wannan ƙwayar cuta mm. shine su rinka sauraron mu mu da muke dauke da kwayar cutar bayanan da muke yi musu a kafafen watsa labarai suke ji da kuma ganin mu da ya kamata da suke yi shine babban makasudin da ya kamata su masu daina tsoronta ni ina dauke da wannan kwayar cutar tsawon shekara tara a yanzu haka a yanzu haka kuma magana ta gaskiya ni zancen HIV ma ya riga ya wuce a gare ni ba ma ka da ita kai a'a ina da ita to amma ba ta damuna tunanin ta ma ya wuce a gare ni saboda dalili dukkan abin da wanda bahi da dauke da kwayar cutar HIV yake yi ba abin da ba na yi na farko dai ina riƙon iyali na lafiya kuma ina zaune cikin koshin lafiya ni lafiyar ma da ke da ita a yanzu bayan na fara shan magani ina dan shekara talatin ma a baya ban da ita matukar kana shan magani zaka samu lafiyar da a baya ma baka da ita kuma bayan kamar yadda yake faɗa miki ina da iyali ni na haifi ƴaƴa guda biyar bayan an same ni da wannan larura kuma ƴaƴan nan guda biyar suna nan cikin koshin lafiya kuma duka likitoci sun gama gwaje-gwajen da ya kamata su yi a kansu sun gwada sun ga babu don haka muna cikin walwala ina kira ga mutane dukkan mutumin da yake raye ya kamata a ce yana da satifiket na gwajin hiv a yanzu haka A yanzu haka kowa ya kamata ije yi gwaji na hiv tabbatar ina da satifiket a karkashin jakarsa na cewar an yi mar gwajin HIV wanda aka sami da larurar duk ina ka je yanzu santar da ake yin gwajin HIV akwai irin mu a wurin a zaune wani ana samun ka mu ne zamu fara yi ma shawarwari kafin ma'aikatan asibiti su dai za su tabbatar mana cewa sun yi ma gwaji sun tabbatar cewar kana da ita mu ko mu ne zamu baka shawarwarin da za ka yi koyi da mu idan na yau aka same ka da wannan cutar na zo na ce ma yau shekara ta tara ina da wannan larurar ana baka kamar kashi hamsin daga cikin ɗari na maganin ta ma na ƙwarin gwiwa yawwa na ƙwarin gwiwa tunda za ka gani garau cikin walwala da annashuwa da jin daɗi wanda mutane a hakan ma wasu har kin yadda suke da cewar mu muna dauke da cutar har kawo wannan lokacin da muke magana mutane sun san cewar da wannan kwayar cutar amma sai ka ga mutum ya je asibiti an gwada shi shi kenan kawai idan ya ga yana tafiya da kafafun shi sai ya shiga sabgarsa ba zai koma asibitin ya laluba ba balle kuma batu na shan magani irin waɗannan mutanen zaka ga wasu lokutan har aure ma suke zuwa su yi wani ƙarin haske zaka yi ga irin waɗannan mutanen wannan lokacin yanzu kusan mun yi wa Allah godiya kai ya waye sosai an fahimci wasu abubuwa waɗannan abubuwan da kika faɗa ya ɗan faru a shekarun baya da suka ɗan wuce yanzu waɗannan abubuwan sun ragu sosai cewar idan an samu mutum da wannan larurar mu da muka yi council din mun san hikimomin da zamu jawo hankalin mutum in ya tafi ya sake dawowa kuma idan mutum ya tafi bai dawo din ba mu kuma aikin mu a kungiyance dama muka karbi cikakken address ɗinka in ka tafi muka baka sati ɗaya biyu uku muka ga baka dawo ba za mu bi ka zuwa har garin da kake mu je mu sake baka shawarwarin dawowa asibitin ita tafi ma alkhairi ka zo ka ci gaba shan magani dan a samu kyakkyawan walwala kuma batu na aure kamar yadda ke faɗa idan ba a zo ba gaskiya kan yi aure a baya ne wannan yawanci yanzu mun samu dama mu yan kungiya muna sa ido duk mutumin da aka ce an zo an gwada yau mace ce misali aka baka gwada ta tana da wannan larurar in ta tafi bata dawo ba ma muna da sa ido akan ta mu ga cewar mun sa ido akan ta ba tare da ta je ta auri wani mai lafiya dan yada wannan cutar ba muna sa ido dan akwai aure raki da yawa wanda sai an je wajen daurin auren mu je mu dakatar da daurin auren mu ce a je a yi gwaji saboda mu muka san me yake ciki a cikin sirri kuma ba tare da an tona asirin wannan abu ba sai kuma batun batun yin auren da yake faɗa miki masu dauke da wannan kwayar eh, cutar yanzu suna yin aure fa ni kaina kungiya ta na yi wa mace aure guda 61 masu dauke da wannan larura kwarai kuwa ba kuma wata tsangwama kuma auren namu da muke yi ina tabbatar miki wallahi waɗanda ba su dauke da wannan larurar da za su yi amfani da irin damar da muke yi mu yi aure su ma mutane su ci gaba suna yin irin wannan auren da ma an samu kwanciyar hankali akan zamantakewar aure a gaida halimatu abdullahi masu iya magana dai na cewa in kunne ya ji to gangar jiki ta tsira da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a yau Allahumma duniya tuddai Allahumma duni a sammai, Allahumma duni a ƙasai, Allahumma duni a teku, Allahumma duni a dacin, Allahumma duni a yanzu, Allahumma duni a gobe. Da ba mu da shalom masharanta, da ba mu da halin magulmaci. To kun ji zancen magulmaci. sannan ku zai zo wajen wannan sannan ku ai wane ya ce ma baka da kirki sam muddin idan dai ku ka kama abinda kun ka tattauna zai tsallake kun ganan take zai gangara kan wajen wancan kenan yawwa na shi ne ka bata ka. A gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Shugaban hukumar zaben kasar Rwanda ya ce ga bisa dukkan alamu sakamakon kuri'an jin ra'ayin jama'a da ya fara bayyana fili ya nuna cewa 'yan kasar sun jefa kuran amincewa da sake dokar kasar na kwaskwarima wanda zai baiwa shugaba paul gami damar sake tsawa takara har sau uku kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ta sha ta hanyar da za a bi domin samar da zaman lafiya a ƙasar syria a wani taron ministoci kasashen waje da suka kwashe tsawon ranar juma'a suna yi a birnin new york na ƙungiyar ganin an samar da zaman lafiya a ƙasar ta syria Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.